Ɓangaren fiƙihu, tambaya ta farko, ka faɗi ma'anar tsarki, amsa, tsarki shine ɗauke kari da kuma kawar da dauɗa. Na ɗaya, tsarkin dauɗa. Shi ne musulmi ya kawar da dukkan abin da ya afku na najasa a kan jikinsa, ko a kan tufafinsa, ko a kan bigiri, da wurin da zai yi sallah a cikinsa. Na biyu, tsarkin kari. Shi ne wanda yake kasancewa a alwala ko wanka da ruwa mai tsarkakewa ko kuma taimama ga wanda ya rasa ruwa ko kuma amfani da ruwan ya wuyata a kansa